Nasiru sai da shugaban kungiyar murya talaka Nijar. Muna fata 'yan Amurka za su zaɓi mutum wanda ya iya ɗaukar nauyin Amurka kuma ya iya ganiya da cewa yana da yauni na duniya bisa gare shi. Don haka sai sun diba sun gani sun tankada sun tace su ɗauki shugaban ƙasa wanda ya dace ga ƙasarsu dangance da irin manohoyinsu. Mu abinda muke fata shine shi zaben idan aka kare shi wanda aka ɗauka ya zamanto shugaban ƙasa na amurka kuma wanda ya san manuhohi na duniya don yau amurka tana da matsayi wadda cikin duniya bai kamata ba a ce shugaban amurka shine shugaba wanda adda wasu akidodi waɗanda yau zaman duniya ba a yarda da su ba shugaban amurka ya kamata a ce shugaba ne mai haɗa kan duniya wanda ya san manuhohi abinda an kanuwa duniya abin da zai kawo kwanciyar hankali cikin al'umma gaba daya alhaji idi abdu sunana hakika ashashen afirka kasan muna da muna ruɗa kanmu da kanmu wanda za a zaba dai shugaban amurka ne kuma 'yan amurka suka zabe shi ba wani abu wanda zai yi mahimmanci a ƙasashenmu na afirka kuma ni ban taɓa yarda da irin wannan abun ba mu yi kwanto da wani a'a ya kamata mu yi kwanto da kanmu mu da kanmu wanga shugaban amurka ne za a zaɓa kuma abin da 'yan amurka suka bambanta da mu sun san kishin ƙasarsu sun san mi suke so suna zaben mutum don wanda suke ga alama kuma da maganganun shi da abin da ya rubuta zai sa rayuwarsu su more ma rayuwarsu ba irin nan kasashen afirka ba wanda kana zaben dan wanka kana zaben mai kuɗi kana zaben dan garinku kana zaben dan jihar ku kana zaben dan kabilaka to kaga inda suka yi bambancin mu kuma suna cin riba tun da dai yanzu in ka gani kokowa ba ƙasa wadda ake tuna asiri kamar amurka kowa bai iya zama shilgaba in kana da balshe a ƙasa amurka ka ga yanzu wanga yan shilgaba wanga mutanen biyu ka kowa na dan ɗan balshe to kaga abin yadda rikice yadda rikicin yayi yanzu haka a tsari wanda ake na bincike ba san bonus zai ci amma shi dai wancan ɗin a kalamin shi wanda yake ba wai afirka kaɗai ba yana razana ma ƙasashe duniya na duniya ƙasa kamar amurka inda ake tsammanin ma kamar su ne ginshikin na zaman lahiya a duniya to ba a san mutum wanda zai shilgaba mai kalamu irin kamar shi wannan namijin duniya kan ma suna da fargaba shi mutum kamar shi haka a kalamin da yake hada zama shilgaba amurka to ana fatan wani mai nitsatse mai kwancin hankali wanda ya san menene iko wanda ya san duniya amurka rawar da take yi a ƙasa a duniya to ya kamata a ce a samu mutum wanda baya ma ƙasashe barazana imma in ka hudda wanga eh, shugaban ya san wanda suka zaɓe shi na amurka na yan amurka suka zaɓe shi in aiki su ne zai ma hulɗa ce kamar yadda kullum ake yi Eh, kuma abin da ake jira a samu mutum wanda zai san mahimmancin shilgaban amurka kuma mahimmancin rawar da amurka take takawa a kasashen duniya